a yau 23 ga watan ramadan muna a masallacin sayidina abu huraira radiyallahu an wanda ke a birnin Sakkwato, inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am kuma mun tsaya ga aya ta 38 jiya mun yi maganar inda allah mun kwana inda ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna cewa da allah ya so da ya haɗa al'umma gaba ɗaya akan shiriwa to amma bai nufin haka ba kuma ya bayyana mu annabi cewa waɗanda ke karɓar su abin nan su saurari abin da ke kira su karɓa to su ne waɗanda an masu saurari saurari wanda ake na fahimta waɗanda ke ta annabi sallallahu alaihi wasallama aka sifanta su da matacci cewa mauta ne kuma Allah ce ya basahumullah Allah zai tayar da su kuma gari su za a mayar da su to ayat da ta sai ubangiji ya maka abin nan wato ya jawo hankalin mu don mu ga irin hujjojin da suke ba su a galibi idan aka ce Allah ya ce kaza su ce don mi abu kaza bai faru ba kamar irin wata gabata daga ga irin tanan su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu lawla nuzil alaihi ayatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن masu musu masu annabin musu daga cikin abin nan ran makka da sauran munafukai suna cewa don me idan manzo ne aiko shi aka yi don me ba sauka mai da aya ba ai annabawa da yawa an ba su ayoyi shi don me ba ba shi aya ba Allah ya wa qalu sun ka ce laula nuzila alaiha ayatun don me ba sauka mai da wata irin aya ba wanda za ta samu magazganta shi da zuwa ba sai mun abin nan ba ba sai mun jiyayya ba wato a ba shi alama wadda ke samu gane shi manzon Allah ne to aya da ta gabata mun karanta inda Allah ya ce ko da an sabkar da alqur'anin nan ga takarda sun ka taba to za su yi musu domin wannan shine abin nan ba wai abin nan abin nan ne bida ce ta ta'annuti ba bida ce wadda za ka yi abin nan za ta zama shiriwa gare ka ba wato dan me ba sabkan mai da aya ba wato kamar da an kawo sauran annabawa duka Allah ce kul ka ce faɗa musu inna Allah qadirun Allah mai iko ne ala an yi yunazzila ayatan ne saukar da aya in ya so wato Allah mai iko ne saukar da aya idan ya so sai ya kawo ita su gani kamar da abin an kawo wasu walakin na kasarahum sai ya mahi yawan su la na ba su sanin wannan wato ba su sanin cewa Allah mai iko ne bisa ga saukar da aya ko kuma la na ba su sanin cewa bidar aya ba hikima bane domin sababi ce ga halaka kamar da Allah faɗa cikin wata aya yana cewa wa ma mana ana an narsula bil ayati illa an illa an kazuba bihal awwalun wato ba abinda da ya hana mu saukar da ayar da sun ka nema kwace waɗanda sun haka bace su sun kareta sun da su ma an haka musu aya sun haka kareta Allah ce wa atayna da wa atayna samudan naqata mubsiratan mun ka ba samudawa mutanen salih sun bidi dutse ya fashe taguwa ta hito kuma an kai musu ga ta nan ana ganin ta kuru-kuru suna ganin wannan ayat fa zalamu biha sai sun ka zalunci kanunsu da ita sun ka soke taguwar gaba daya Allah ya ce wa manur silabil ayati illa takhawifa ba mu saukar da ayoyi irin waɗannan sai don tsoratar suwa duk wanda aka kama aya to an an kace shi in bai imani ba za a halaka shi to ko kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai nuhi shi muku wannan ba don haka ba zai saukar muku da wata aya ba amma ya saukar muku da aya da tafi ko wace shine alqur'ani kamar da Allah ya faɗa awalam yakafihim awalam yakafihim anna anzalna alkitaba yutla alaihim ashe bai ishe su ba mun sabukan mai da musu littafi ana karanta musu annaba wannan an ka ba waɗannan ayoyin ai ba ba su wasu ba ba su littafi ba kamar salih ba ba su littafi ba wannan wannan na taguwar ita ke nuna cewa shi manzon Allah ne amma shi wanga yanzu manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi bai yi karatu ba ummi ne bai yi karatu bai yi rubutu ba amma ya taho da abin da ya gagari kowa kuna a larabawa ku kuna da fasaha amma kun ka kasa Allah ya ce fa'atu bi suratin bin misri wato ku zo da um, sura guda ma aya guda ta Qur'ani kun hakasa kun ka tara duk masu masu hikima ku sun hakasa sannan kuma manya daga cikin ku sun tabbatar da wannan kamar abin nan walida walidun mugira ya tabbatar da wannan ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta mai abin nan wake da waya ya karanta mai suratul fusilat sai ya jiya bayan ya kare ya ce wallahi wannan ba nan ba tatsuniya ba ce kuma ba ba waka ba ce ya ce da domin na san abin nan eh, harshe na larabawa kuma na san waka amma bai kama da waka ba wannan su da kansu tabbatar da wannan shi wannan littafi kadai ya ishe ku shi zan aya ba sai kun ce a kawo muku wata aya da sama ba kamar da an kawo sauran annabawa to Allah ce yana da ikon shi kawo din amma in ya kawo ta ga dalili ta ne idan ba ku imani ba abinda zai shahi waɗancan zai shahi ku na ƙata salihar ita ce ta zan sanadin halakar su kamar da Allah ya faɗa ga suratun abin alhaka fa amma samuda fa uhliku bai tagiya amma samu dawa an halaka su da irin tsawa mai tsanani wato abin nan an haka musu a sun haƙi an ka ba su abin nan kwana uku notice da zai cika sai Allah sako musu tsawa mai tsanani aka ce jibrilu ko kuma kowane mala'iki da aka saya musu tsawa guda suka mutu dut ba wanda ya abin nan ya tashi kuma an ce duk inda hake nan za ka mutu ba sai ka zabura ka sheka da gudu ba in kana zaune nan za ka zaman ka mutu zamne in kwanci hake kwanci kan mutu ba wanda ya zabura tsawat ta kace musu abin nan zukata sun ka mutu to sannan kuma ai ko banda samudawa akwai su da yawa akwai adawa irin mazatil imad allati lam yukhlaq mislaha fil bilad allati bai taba halitta wasu irin su ba cikin ƙasa ga kyawu ga kira jiki ga girma wa samuda zina jabu sakhara bil wadi su kuma samu dawa saboda girman su ma da abin nan da iya aikin gina sai su iske dutse babba a kwarkware shi a mai salo ya zan gida ba sai an yi gina ba dutse ake iskewa a kwarkware shi a mai salo ya zan gida kaga har yanzu wannan fasaha ba ta zo mana nan ba ko a iske dutse gashi a kwarkware shi a mai dakuna a sa mai abin da ake son a sa to Allah ya ce duk waɗannan mun ba su ayoyi sun haƙarya ta kuma ta zan halaka gare su don haka na kada ku bi aya ta zo idan ta zo shi kenan halaka ta zo to ci gaba wa min ce. wa ma min dabatin ce masu bidar aya kada ku bidar aya ta zo sai ta zan sanadin halakar ku amma walakin aksaruhum la ya'lamun mahiyawan su ba san wannan ba to dan ya ƙara nuna ƙudurarsa da ikon ikonsa cewa yana iya kawo ayar kamar can da yace inda inda ta gabata inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan Allah mai iya mai da iko ya sabkar da aya idan yana so to sai ce ku sani wa ma min dabbatin babu wata dabba abinda addabba abinda ke da gwainiya bisa ban kasa ko menene dabba ne ko kuma kowace irin halitta ta shiga wato da halittar da ke ƙasa da wadda ke sama duk dabba ce amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wata dabba a bisa ƙasa kwace arzikinta yana ga Allah shi ke ciyar da ita to nan babu wata dabba fil ardi a cikin ƙasa na an ce babu wata dabba a cikin ƙasa domin halittun Allah ba na ƙasa ɗaya bane akwai wasu sama akwai wasu ƙasa amma an ka ce nan fil ardi domin ana magana da wanda ke ƙasa su da jayayya waɗanda asama ba su da jayayya su la ya asuna Allah ma amarahum mala'iku ba su saba ma Allah da Allah ya ce nan a gaba sun yarda ba a sa musu shawa irin taku ba ba a sa musu son kangara ba wane kamar wanda anka samu ku don haka an anka ce nan wa ma min dabbatin fil ardi annan kasa duk abin da ka sani na mutane na wane ne duk sun shiga cikin dabba kai ma mutum dabba ne ga abin nan ga suna sai dai ku bambanta to ma min dabacin babu wata dabba na fil'ar a cikin ƙasa wala ɗa'irin ko wani tsuntsu ya ɗiri da ke tashi sama da fuka-fukansa bija na haihu da abin nan fifikinsa. wato na an ce wala ɗa'irin kuma ka ce ya ɗiru an ka ce bija na haihu da hikahikansa domin kalmar nan ta ɗara laraba na amfani da ita ba sai ga tsuntsu ba suna abin nan suna abin nan ana ce eh, abin da mai gaugawa a ce mai ɗara ana cewa ɗan rafi hajati wato ya gaugawa ga biyan bukata ta duk abin da ke gaugawa wato shine ɗara tsuntsu kenan da wannan ya kace ma ai abin nan jirgin sama ko at-ta'ira wato saboda yana yana da sauri a cikin sararin sama to nan sai Allah ya ce da'irun yudiru na haifi don su gane tsuntsun domin shi an na kusa gare suna gani sannan babu jirgin sama ko ba haka ba da yanzu na sai abin nan a faɗa mana da muka gane jirgin sama amma nan lokaci kurum abin da suke gani tsuntsaye kamar da Allah ya ce awalam yaro ila qad fawqahum safatin wa yaqbinna ba su dibi bisa kanun su saman su ga tsuntsaye safatin sun miƙe fikafikan su na a cikin iska wa yaqbinna kuma sai su jimiki abin in kana ganin hikayen ka hana musu fadowa sai su jimiki don me ba su fadowa kuma sun ga jimiki ma yamsaku hunna illa rahman ba wanda ya rike su can sama wace ubangiji mai rahama shi ya rike su wannan kuma duk bincike na zamani yanzu haka ya nuna duk duniyar nan tamu da muka ci waɗannan filanet da an ce guda tara ko wuri eh, wace ce jefita mars as wane ne dukansu da an ce tara ne ko ba haka ba sannan duk tara ɗin nan gaba ɗaya kamar ga iska suka suna yawo ba wadda adda wani abu wanda ya rike ta babu shi to su haka ma bincike ya nuna irin waɗannan duniya tamu filanet ɗin yanzu an kai kusan guda ɗari biyar an ha gani ba da yanzu aka yi tara ba ne? to sun kai ɗari biyayya yanzu kuma an ce akwai wasu ba a san ya kasu ba kuma duk ga sarari suke wannan shi suke kira universe ko space hili ne kurum duk an zuba suna tafiya to shi kaga wannan aya ta nuna ba wai tsuntsaye ɗaya ba duk halittun da a cikin duniya ga sunan sake ma ba su faɗuwa ba wanda ya rike su sai Allah jirgi ya cika mutum ɗari biyar da kaya a sa mishi tan cebur eh, abin nan ta kaya a zuba mai hetur kuma ya tashi wannan ya ishe kai tunani shi watar da jirgin nan dubara wannan ta sai watar da shi sannan ga jirgin ruwa a sa mai kayan da ke cika masallacin nan sau nawa amma ya hau ruwa shi na gudu bai noce ba dubaran mutum na iya hana mai ya noce ba ta iya hana mai ya noce shaga wannan duk ayoyi ne na ubangiji masu nuna cewa waton abin nan ƙudurar allah ita ke gudanar da komai komi ga hannunsa yake wata aya Allah na cewa um, halaka samawati wal ardi bi ghairi amad ko halaka samawati bi ghairi amadin tarawnaha ba ku ganin wani shishike ko kuna gani babu amma ma'aniyoyanci akwai shishiken da an rike da su wani na ikon Allah za ka an kace nan bi ghairi amadin tarawnaha ba da wani shishike da kuke gani ba shishiken da an rike da su ba ku ganin sa shine Allah to Allah ya ce nan wala da irin ya dira ko wani tsuntsu da ke tashi sama da kansa duka na Allah ne ko kuma nan malamai na cewa wasu nan da anka ce wala da irin ya diro sanka ce bija na haihi kidi ne don a ƙara tabbatar da wato abin da ake nuhi tsuntsu ne kamar ka ce na bugi wannan na bugi Ahmad da hannuna galibi da me ake bugu da baki da hannu don a nuna ko na ganshi da idanuna to da me ake gani ban da ido ana gani da kunne ko da hanci to wannan dai ƙara tabbatar da abin ne ka gani wato laysa al-khabaru kal ayana gani ne ka shaidi abin gashi Allah ya ce to babu wani tsuntsu da ke tashi cikin sama ko wata dabba mai tafiya ga ƙasa illa umamun amsalakum face al'ummomi na kamar ku yadda kuke haka suke ba wani abin da kun kaje su ko ka hi dabba ka hita da hankalin da an ka sama amma in baka da hankalin baka hita ba ma har ma ta hika domin babu abin nan ba a kama ta da laifin an ce ta yi bata yi ba to illa umma amsalukum wa ce al'ummomi ne kamar ku wato ma'ana kenan halitta ce daga halitta Allah kamar ku wanda Allah ya halicce ku haka ya halicci dabbobin nan duka kuma shi ke ciyar da su shi ke shayar da su ku wato ba wanda ke iya azdirtawa ko ya ciyar sai Allah don haka nan ko da an sa wasu karkashin kana ba su abinci to hakikatan ba haka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su kuma wannan gudan mu biye nazarin irin abin nan wanda yake cin abinci da yake dauke da gidansa sai ya ga ba dubara sa bace Allah ke ciyar da shi akwai kisar da malaman abin nan kisa ke kawo a irin masu tafasir masu kaƙi soshi cewa lokacin da annabi suleiman a zamanin annabi suleiman ya roƙi Allah domin Allah ya hore masa mutane ya hore masa aljannu ya hore masa dabbobi da komi na shi na tafiya sai roƙi Allah ya ce ubangiji ina son mulkin nan da ka bani da dukiya da abincin da ina da komai ka bari in ci da bayanka a watan a shirya kamar abin nan eh, eh, dina ta ɗaya rana duk halittun ka su to su ci Allah ya ce mai to ka je ka shirya aka je aka yi shekaru ana ana ana aje abinci shekaru ba shekara guda ba Allah ya hore mai iska ko abinci an ka aje bai lalacewa an kai shekaru ana tarawa ran an ka zo ranar za a yi za a dina aka azama ya raga ta mulki ya zauna ya ce to abin nan um, kowa ya zo ya ci ya raga to tun cikin eh, abin nan cikin wannan lokaci sai Allah ya hana ma duk dabbobi ta kwanka a zo ga mutane duk wata dabba da ke ci abinci sai Allah ya rike abincin ran nan ba wata samu wata dabba cikin ruwa ya ubangiji lokacin abinci na ban samu ba gane da diya ba san abin nan ba yace je inda Suleiman shi zai baki abinci yau sai ta zo ta ce Suleiman Allah ya ce yau kai azaka ba abinci ce eh je gashi nan ki ki koshi ki diba madiyanki ta ce na yake ta ce gashi duk abincin sai ta ce ta gaba ɗai ta ce ban koshi ba fa ta ce subhanahu wa ce. kuma ita kwara guda fa sai ka ga ɗaruruwa cikin rana da fitowa irin ta suna Suleiman Allah ce abinci muna gare ka yau sai ga ba wanda ke ciyar da mutane sai Allah hikima ce ta ubangiji kamala ce shi da ita ba wanda adda wannan kamala ce ko ƴaƴanka ke ciye suwa kullum zaka ce ka gashi ka ce kai ban iyawa yau ko baka cewa haka nan don haka wannan kamala Allah da yadda ita kullun kullun ka ci ka sha wannan sai Allah to illa umama amsalakum face al'ummomi ne kamar ku dukanku ko kuma wasu malaman tafsir na cewa ko kuma a'imma kamar su kayan ibn uyayna yana cewa abinda an misalin nan da Allah ya ce illa umamun amsalukum ce al'ummomi na kamar ku wato kowane irin jinsi ko kuma kowace irin ɗabi'a ta mutum za ka samu irin ta cikin dabba in ka in kai nazarin mutane za ka ga wani abin nan ɗabi'a ce kamar ta dabba za ka ga wani mafaɗaci an ka sashi kamar abin nan zaki da damisa abu kaɗan sai hitina gida hitina ofis hitina bisa kasuwa ko ina ya sun gaje mata sun gaje ko ba haka ba abu ka dan kai ya mai maimakon ya raba sai faɗa ko ba bai su irin su to haka an kamanta su da abin nan zakuna ko abin nan masu dagi sannan akwai waɗanda suke su kuma waton ba su da kishi kamar alkhinzir babu irin su duk abin da kai mai bai ɓare na bai ɓaci abin nan a zaga a wa duk bai cika kala sannan akwai wanda aka masifa ta jaki shi kuma komai an ka ɗauko mai na wahala an azama bai ganin wahala to irin wannan haka wannan ya faɗa su ganin oyela wato tun duniya wani lokaci za ka ga mutum kamar dabba kuma ba ka iya canza ɗabi'a don haka nan take kamar dabba don haka imamu ghazali ga wani hadisi wanda manzo Allah ya ce ranar alkiyama za a yi maski a shahi mutane ya ce wannan hadisi wato ma'ana ce ma'ana wuya ce ba hissiya ba ce wato ba wai shahi su za a yi ba wannan lokaci kila ba a fara girgiza ƙasa ya gani ba shi imamu gazali don haka na yace na abin da an masa nan ma'anawi ne a shahi ɗabi a mutum kaga mutum gashi da kawafin mutum da bakin mutum da komi na mutum amma wanda ka san dabba haka yake kamar wanda mai waka na jahiliya ke cewa abin nan kaga mutum ido na mutum yana baki na mutum yace amma a zo ci ban makura da shi ko babu irin su to duk wannan ne Allah ya ce umamun amsalukum al'ummomi ne kamar ku ma faradna fil kitabi min shay'in kusani ba ba mu yi sakaci a cikin littafi ba min shay'in daga wani abu komai mun bayyana wato ba abinda mun kamanta ba abinda mun kai sakaci gare shi komai mun bayyana shi to malamai na da bambancin ra'ayi a nan cewa me an ma'ana cewa ba mu yi sakaci ba a cikin littafi me ake nuhi ko suka ce alqur'ani ake nuhi wato duk abin da ake bukata na duniya na addini ko rayuwar duniya cikin qur'ani akwai shi yan ka san shi in baka san shi ba wannan kuma shi ke nuna maka cewa mu'jizar qur'ani ba ta karewa ko yaushe ko yaushe wani abu ya zo za ka ga za ka ga abin nan lahi cikin qur'ani ko mi zaman sa na zamani za ka ga an cikin qur'ani da aka zo wajen maganar abin nan abubuwan hawa ai Allah ya ce mun halatta muku dabbobi ko eh, nan ni'ima don ku ci mun halatta muku abin nan wal khayla wal bagala li tarkabuha ko sai ya ce ni wa ya khaluqu ma la ta'lamu kuma ya halitta abinda baku sani ba nan gaba kenan na nan ta yana abin hawa wannan lokaci ba a ce akwai babur ba akwai mashin akwai eh, mota da jirgin sama duk ba a su ba amma an ce an halitta abin da ba ku sani ba ma'ana kenan lokacin su bai zo ba suna nan ta hinan gaba sannan sadda ya ce ya sabkar da abin nan wa anzarnal hadid mun sabkar da dutse daga abin nan hadid eh, eh, ba abin nan wanda ake hadawa a nukiliya ni sunan shi uranium shine shine hadid ai shine ke dunkulewa sai ya zama bakin karfin ai mun saukar da shi waɗannan lokaci mutanen da sun san uranium gashi yanzu ya zama hitina ga mutane an tsalla cikin akwai tsanani na faɗa to zo gashi nan muna gani da shi ake da bindiga da shi ake yin bomb da shi ake komi na ana kashe mutane komi na na ƙur'ani abin na Allah bayan cikin Ƙur'ani. to wasu malamai suka ce wannan shine an ma'ana abin da ake nufi ma na hirkata bi min shain ba mu yi sakaci ba ba mu mance komai ba cikin Ƙur'ani mun bayyana shi sai da in kun sani an ba ku sani ba wannan bayyana cikin ƙur'ani nau'i biyu ne gare shi akwai abin da zai zo wato mujmila a dunkule wani ya zo tafsilan a bayyane wato abu zai zo hukunci sai a yi nuni da shi kurum ihala a ce abu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana wasu to wannan galibi ya abin da aga ibada duka in ya zo dunkule annabi zai bayyana sallallahu alaihi wasallam abin abin da shahina mu'amalar rayuwa zamani zai ta bayyana wannan ita ce mu'jizar sanurihim ayatina fil afaqi wa hi anfusihim don haka nan mu'jizar qur'ani tana nan koyo shi ba ta yankewa don mu amin nan mu san wannan to shi amma anabba mu yi sakaci ga komai bana alqur'ani kamar wata aya inda Allah ke cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyana li kulli shay'in wato mun sabkar da littafin nan ko kuma muna sassabkan ma littafi ya kai Muhammad tibyana don bayani da kulli shay'in ga dukkan komi duk abin da ake bukata duniya yana nan illa malaman tafsiri suke cewa nan li kulli shay'in abin shahi aikon ibada ayyukan mu'amala an bar su buɗe kullum faruwa suke yi kaga lokacin da Allah ya ce ga wata abin na aya wato za mu mace ƙasa daga sassanta inna nan kusul arda min atrafiha za mu mace ƙasa daga sassanta sai ta zan duniya ta zan wuri guda kaga malamai a da tun zamanin sahabbai da tabi'ai da masu tafasir duka sai su yi ta kokarin fasara wannan aya wasu ce abinda an ma'ana za mu rage ƙasa wato kenan musulunci zai yi yawa ana cin ƙasashe ana shiga musulunci ana musulunci na bunƙasa kafirci na ragewa wasu kuma suka ce a'a abinda annan qusul ardi min atrafiha wato za a rage albarkat wato albarka ƙasa a rage ta sai a sanya rashin albarka shi yawa to amma kaga wannan wannan da bata bayyana ba sai ga lokacin mu domin yanzu haka ƙasa abin nan an dunkule duniya gaba ɗaya ta zan wuri guda ko ba haka ba yanzu wanda annan sai ya kallo abin nan sallar tarawih ta makka abin da ake yanzu kana iya gani gashi kana gani nai wanda a bayan duniya ma sai kana gani sannan ga da waya komi na nan ciki yanzu ga karama abu a ce littafi dubu ashirin da biyar ciki ga wane ne ga mine ne haka duk an rage ƙasar an mace ta to wannan shine an ma'anar ba mu yi sakaci a cikin littafi ba ga komai wato mun bayyana shi wannan aya ta daga cikin ayoyin da wasu abin nan ake ke hujja da ita wato abin nan yan qur'aniyun ma cewa qur'ani da ake biya ba su da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani hadisi ba kaza ba kaza kamar irin aqidar gaddafi wanda wanda aka kashe shi ma haka yake a da wato ita ce sa, shi bai yarda da hadisai ba qur'ani kawai to kaga wannan iyaka ga kuskure annan domin in ka ce qur'ani za ka dogara gare ba ka dogara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba kuma gazganta da risalar ta annabi ba domin an ce mai za a sabka mai da littafi nan ko tibyana li kulli shay sannan ina za ka yi da ayat da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim wato mun sabkan ma da littafi zikir shine alqur'ani mun sabkan ma da alqur'ani don ka bayyana ma mutane ma nuzzila ilaihim abinda an ka saukan musu a shekara kenan annabi shi ke fassara qur'ani yanzu za ka ya za ka hidda sallah cikin alqur'ani in baka bi qur'ani ba an ce wa aqimu salata wa atu zakat ka tsaya da sallah to me sallah za ka tsaya da ita ya ake raka'o'inta me za ka fada in kai ruku'i in kai sujuda in kai sallama duk qur'ani ya hada ma to in ka ce ka tsaya qur'ani na za ka sanin wadannan an ce ka bada zakka qur'ani ya bayyana ma nisabin zakka bai bayyana ma ba to eh, ina za ka gane su sai ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba shi yiwuwa ka gane qur'ani ka bi sunna annabi ba don haka nan masu hujja da wannan aya cewa Allah ya ce ba mu yi sakaci ga qur'ani komi ba su ce da ba su bukata wani abu na waje to wannan ba shine ma'ana ba akwai hukuncin da yake sai an bayyana ma akwai hukuncin da yake walihin nasin qur'ani ya zo da shi to ina ne to waɗannan eh, su masu bida ayar Allah ce ba wata dabba a cikin ƙasa ko tsuntsu mai tashi da hekahekansa face al'ummomi ne kamar ku kuma ba mai sakaci ga komi cikin littafi ba to fasara ta biyu wadda ba mu sa anan ba ita ce malamai wasu na cewa nan ana nufin lauhul mahfuz duk fasara ce guda biyu kuma kowace na da ma'ana kamar wadda muka bayyana daga farko thumma ila rabbihim yuhsharuna sannan zuwa ga ubangijin su ake tayar da su ita waccan dabbar da tsuntsayen da Allah ya ce ya halitta duka ya ce musu umamun amsalukum al'umumi ne ga makku wato da ku kenan da su duka za a tayar da su ga ubangiji nan sai an kai da kohani da lamiri na jam'i na masu hankali an ka ce ila rabbihim yuhsharuna wato ake tayar da su su wadancan dabbobin ma'ana kenan har ku ciki masu hankalin nan an gabatar da ku masu hankali don ana cewa ku kun yawa ga wata fassara wasu na cewa a'a saboda ku ne a jagora duk abin da an kada ba mai hankali ba to an yi shi ne don ku don haka na aka gabatar da ku su bai ɗaya suke gare ku wato ma'ana kenan za a tayar da ku da su duka ranar alkiyama wato shi an ma'ana abin nan hashar a tayar da mutane to wannan hashar kuma wato ba ku ɗaya ba ke nan za a tayar su da ku da dabbobin da an ka ce an halitta tsuntsaye duka za a tayar da ku abin nan don a yi hisabi kamar da wata aya Allah ke cewa wa wuhush wuhush dabbobi na daji da na gida duka aka tara su ran alkiyama su ma za a tayar da su sannan kuma ya zo a hadisi wanda yake ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato za a tayar da ranar alkiyama wannan rana ta yawmal hashr za a tayar da dukkan al'umma ba mutane ba ma hatta da dabbobi wato za a tayar da su za a ba kowa hakki duk hakkin da ka abin nan wani zalunci wani to za a haɗa shi ran nan wato hatta yuqada lishatil jalha'i min Lishatil qarna'i wato hatta da abin nan eh, eh, akuya ko tunkiya ko shanu waɗanda abin nan dugumi wanda abin nan eh, mai ƙaho tattuni duguma ita ma za a haƙƙi a bata to ashe wanda an ka abin nan an ka yi hisabi ga dabba to bale ga mutum za ka nuna rana ce ta tara mutane kuma amshi alhukkan mutane na zaluncin da suka yi a bayar da wasu don haka nan abin nan wannan rana ba karamin rana ba ce wadda ke duk abin da mutum za a shi tattalin ya tattalin haduwa da ita ya zan ya tahi zuciya ta na salim wato lafiya lau to ci gaba wallazi na kazzabu والذين كذبوا بآياتنا صم duk waɗannan hukumin abubuwan da Allah ya kawo na misalai masu a imani da yake mun san sura tana nuna mana haka nan cewa gaskiya da ƙarya ko wasu ko kowa suke yi kuma duk karatun da muka yi yana nuna war kenan gaskiya ana bayyana ta ne amma duk da haka za a samu wanda ya karkace wato bai ganewa Allah ya ce wallazina eh, eh, bin nan kazzabu amma waɗannan da suka karyata ga ayoyin mu su kam summun bukum wato abin nan ne kurame ne kuma bebaye ne wato ba su ji ba su gani na an ce musu ba su ji ba su gani wato an siffanta su da rashin ji da rashin gani kamar abin nan kurma wanda yake baya jin magana ko kuma abin nan makahu wanda bai ganin komi wato nan wasu malamai na cewa yana nan akan zahirinsa ce musu nan sun mun kuramen na bai baye ne amma ba nan duniya za ta tashi haka nan ba sai lahira ko kuma an kwatanta su ne wato saboda kai gaya su ga jahilci har sun zan kamar kurame da bai baye abin da ake faɗa musu ba su iya fahimta ta sai dai su ji kawai ya shiga kunnen su ya hita amma ba don sun abin nan su sun gane ba wato misali ne kamar da Allah ke ba su a cikin bakara masalahum kama da alaihi wasallam nara falamma ada'at ma haulahu zahaba Allah bi nurihim yace wa tarakahum fi zulumatin la yusirun sai Allah ce summun bukumun umyun fahum la yusirun wato wannan misali ne an kai kurame ne bebaye ne makahi ne ba su gani ko kaya ta faɗi mutum bai gane ba. la yarji'una ba ba su dawa daga abin da sun kati a kansa kaga wannan iyakar gaya misaltuwa nan an sifanta mutum da wanda yake makaho kurma wato ji ne bai mai amfani ba kenan kana ta magana bai ji kuma ku dibo da rayuwar mu take a wannan lokacin a ta faɗa mutane ga hanyar gaskiya ga abin da Allah ya ce ga abin kaga sun gane kai daga faɗin ma kai aka ganin ba na kware kake ba karkatacce kake amma kuma sai ana ƙarya ana son annabi kaga ya kashe abin nan abin da annabi ya ko a ce kana son annabi amma kuma baka biya abin da annabi ya ce kawo annabi kishiya ka ce ga wani wanda ke wanda ke saka aljanna shi adda shiriwa ga hannu ne take to ina magana kuma kana son annabi nan ko ko son annabi kawai ka mai sai ga kidi da waka kana sabanta annabi da duk abin da ka ga dama ka ce ya angon Aisha ko ya abin nan dan gata ya zaka ce ma annabi dan gata ka abin da dan gata shagwababbe wanda abin nan ya za ka sifanta annabi da gata eh? ko abin da ana kiɗi alhali ya ce kada a yi kidi ya hana haramun ne kidi. hadisai masu yawa sun taho game da wannan algina waƙa alatu ɗarbi dukkan haramun ne da jauje da ganga da abin nan molo da wane ne da mandiri duk haramun ne mai madakal ya ce wajibi ne ga sarkin musulmi duk inda ake kiɗin manjiri a hana in ji mai madafan to ina za ka mai da abu addini an ɗauko shi an ce abin nan wai kuma sai a ce ba kiɗi ba ne shafawa ce to to bai masu abin da abin bacin kiɗi shafawa ba duk abin da za a bugawa ya dal, ya yi zaƙi to haramun ne annabi ya haramta shi kuma Allah an yi waɗanda ke yin haka nan sai ya zaka ka la'ana Allah ta kanta kuka ce kana son annabi annabi ya ce Allah a neka kuma ka ce kana sonai wato kurum kamar abin nan ne kamar ka iske mutum yana kiwon dabbobinsa awaki da tumaki sai ka je ka ɗauko kura ka san kura ko sai ka sa mata fatar tunkiya ka zo ka bashi ka ce ga abin nan ga tunkiya na kawo masa cikin kana son faɗa mai cewa abin nan hukura ce yana ce na ruwanka ai bin nan ne in ya kada cikin tunkiya shanu ne ka hin su akwai su to haka ne ana son a sace imanin ka a raba ka da addini amma sai a ce ma dubara sai a naɗe ga son annabi a ce annabi ake so wawa wanda a jahili sai a ce ya baku son annabi kai da ka cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai baka so ne amma wanda bai cewa kala rasulullah da ɗai bai cewa sai dai ce ya mahalki kaza an bashi wani ya shiga kaba wani an yi mai wahayi da sama Allahu Akbar babu kuma ga littafan ga naku ma na gida sun ce duk wanda ya gasganta wannan a kashe kafiri ne amma shi ka ta kira mutane gare shi su kuma mutane koyo shi kamar waɗanda ake wani turare wannan ma magana gazali wala gaskiya ce ta magana maskinin da muka haɗi ɗazu cewa yana ganin wannan masjid ba nan duniya ba abin ga ba shahewa ne a faɗa ƙasa ba yana ganin za a shahe ƙwaƙwalwar mutum ya zan kamar dabba kuma wannan haka yake za a ga wani bai da bambancin da dabba in dai abin shafi addini ne bai san komi ba sannan kuma ya kuma wa abin da daban takaici kasan nan ta za ka ga mutum shi ya yarda in yana da ɗa ko da sana'a ce ko da wani abu ya yarda da ɗa ne ya ƙara firamare sai ce yi college ganin ya kai bata ishe shi ba in ya tafi college da ya ƙare sai ce ta university ka samu babban aiki ya yarda da karatun boko shi ba a wuce shi amma yarda da karatun addini bai yi shi ba fa amma kuma ya san shi yau in ka aza mai risala ko abin nan bai karanta da ita amma zai yi abin nan matsala addini duk shiga za shi kuma ya yarda yanzu misali kamar a ce dan uwanka bai da lafiya a ce za a mai operation asibiti ce a kakka damu ai ba wani abu bane tunda yuka ce ake sawa a fashe ina ya fashe mutum kana yarda kake ce ai ba aikin ka bane ko baka cewa haka nan to don me abin nan baka yarda in fashe cikin dan uwanka don ka san mutuwa za shi don ka san ban iya ba to don me ga sha'anin addini ba kai karatu ba za ka sa kanka ciki ka yi tsaye kai ka faɗin abin da ake so mun karanta da ta gabata cewa ana kiransu ku taho ga Allah ku taho ga manzon Allah cewa ah, na abin da muka iske uwayen mu na yi uwayen ka ba san komi ba haka Allah ya ce musu sai wanda ya karatu ka sani hanyar ba wai gado ba ce malam sai da dan bello akwai littafi na shi markabul awam littafi na da hausa ya rubuta shi kuma littafi na mai hikima da da muna yara duk mun haddace shi ya irin wani maganganu da yawa a ciki yace addinin Allah sana'a ce ba dangantaka ba ce in ka yi ilimi ka samu ka gane shi in ka zauna baka ilimi ba bawanka ko wanda banza ya taho ya ilimin nan ya wuce ka wannan kuma haka abin yake tun zamanin da har yanzu zaka in kana son ka ɗaukaka ga addini to kai karatu sannan haka da bakin ka ya magana amma idan baka karatu to Allah kamata ka yi shuɗi ka ka ce ba ban sani ba Allahu alam ko a yi a tambayi malamai ba ka huta ba to amma ka zamna ana kawo ma abin nan da a kana yankewa kwatfatawa ba addini haka nan to sun mun mun Allah ya ce bai baye ne kurame ne kuma bai baye ne fi zulumat suna cikin dukwai ba ma duhu guda ba ga duhun kahirci ga duhun jahilci ga duhun ɗemuwa ga duhun takalidanci ga duhun gargajiya ga duhun bid'a duk zulumatun babin eh, nan ba aluha fauka ba adin wato duhwai wasu saman wasu kowa yana duhu guda ya ishi halaka a jama'a ka kahircin shi daban shi da abubba ka zo ga abin nan takalidanci dai baka san addini ba shi halaka ce babba ga jahilci ga ɗemuwa baka san inda ma kai ba waɗannan abubuwa ya kamata kuma abin mamaki ko littafan ma da aka gada ƙasa sai gaba a karatunsu irin risala irin su abin nan amma kuma karatun wani lokaci ake yi ba na fahimta ba domin su haka mutum yanzu ya yi akadari muƙaddama nan ta lahallari ai ilimi ne a cikin mai yawa tun da farkon abin nan a awal wajibin alal mukallafi ko tasifa imani yanzu in ka ce wasu ramin wannan sai ga ya kasa ingantar da imani to me haka nan bai ya faɗi wa yajibu alaihi ko wa yahramu alaihi al-kazibu wal ghibatu wan namimatu was sihriyatu in kace duk hasaramin sai ya kasa yana ai hasara da larabcin haramun ne shi ƙarya haramun ne shi sihiriya in ma aka ce mai haka nan bai ya faɗi illa dai an hasara kurum in ka zo ga wankan janaba haka ne wa yustahabbu ghusl al-unsayni an so a wanke al-unsayni mai haka nan bai faɗi saboda ba a bayyana ba an je hasara larabcin na kurum al-qira'atu bayna sutur shine aka tayi kurum haka nan da ban ƙwarya to ba a karatu sai an fassara abu da ke wannan kalma ɗaya ta mai ta mai lahadil ka ishe ka awwalu ma jabal ta tasihu imani ta ɗaya ta ishe ka a fassara ma ka gane da a tauhidin sosai to amma ina to sun cikin abin nan cikin dokwai suna tahiya Allah ya ce man shi illa wanda Allah ya so duka ya dillu sai ya bar da shi wato wannan ɓace ɓata ɓata ne wanda Allah su duk ya bada shi ba mai shiryar da shi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wanda Allah ya shirya to shi yi bai bacewa amma wanda Allah ya bata fala hadiya lahu ba mai shirya suwa gare shi duk wanda ka so ya gane bai gane ya hankuri kurum bai ya gane to Allah ya ce aw man yasha kuma wanda wanda Allah ya so shiryar da shi ya ja'alahu sai ya sanya shi ala siratin mustaqim bisa ga hanya wadda addaidaitatta menene siratul mustaqim hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da su hanyar sahabbansa wanda ita ce siratul mustaqim duk abin da ba ita ba to ba siratul mustaqim bane wannan kuma ayoyi da alqur'ani na karantar da su Allah na cewa yasin wal qur'anil hakim sai ce mi eh kala siratul laka yasin wal hakim eh, ci gaba innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilun wato azizul hamid azizul rahim Allah ya ce ya yi rantsuwa da wannan littafi kuma ya ce ya sin Allah shi sabin da ke nufi da shi sai ce wal qur'an ina rantsuwa da alqur'ani qur'ani da anka sauka maka innaka laminal mursalin lalle kai kana cikin manzannin da an kama an wahayi sai Allah ce mi ala sira'in mustaqim bisa ga wata hanya bisa ga wani abin nan godabe wanda an mustaqim daidaitacce godabe daidaitacce in ka bi shi sai aljanna to shine shine abin da annabi yake akan sa sama ga wata aya yana cewa innaka la ala hudan mustaqim lalle kai Muhammad kana bisa shiryuwa wani godabe wanda daidaitacce don haka manzo Allah ya mana kashedi ya mana iya abin nan abin nan ya tsoratar da mu Ya ce taraktukum alal bayda na bar ku bisa ga wata irin ƙasa fara fes wani goda bai fari fes lailu haka na haruha darenta yana fes kamar isahiyarta babu duhu cikin wannan hanyar la yazigu anha ba'adi illa halikun ji wannan hikima ta manzo sallallahu alaihi wasallam la yazigu anha sai ce ba'adi illa halikun domin mi don ya san su al'uwancan karni nashi ba su kauce mu wannan hanyar shiryayyu ne ya san yan baya na tafi bayansa don haka ya ce la zigo an ha baya bayana ba wanda zai barin wannan hanya illa halikun ba ce halakakke ne don haka kubbar hanyar manzon Allah kubbar sunna in ka ce mai halakakke ba kai laihi ba halakakken ne kowa kai riƙa kuma to halakakke ne kai don baka da baka da abin nan baka da hujja amma manzo Allah za zaka bi kai hujja sai sahabbansa wannan su ke nan ban da su kowa sai ya dace da su komi girman malami to sai ya dace da abin da Allah ya ce da manzo Allah ba haka nan baka bar mai harka ce kada kai tsammani ka dibe girma ne ko kuma dadewa ce ko tsuha ne da hurhura wannan duk ba abin kula bane kamar Imam Ahmad ya ce mu ne na wani abin nan almajirin sa wasiya ya ce kada ka kada ka abin nan muhasabi kada ka kada ka rudu da shi kada ka rudu da sadda kai na yana tahiya wai shi bai sakin kasa ya ce rajul su' mugun mutum ne dan bid'a ne to dan bid'a ko min hurhura ce ko geme ne duk ba shi an ma'ana ba kauce wannan da yayi ita ta halakar da shi idan kana son ka zanna kware ko mugun ga gobe ko mu cikin musulunci a tafi tare da ku shikenan an huta to ina ne wa man yasha wanda Allah kuma ya so ya shirye da shi ya ji sai ya sanya shi lasirar da mustaqimin bisa ga gobe wanda adda daidaitacce shine abinda annabi yake a sa kuma da sahabban sallallahu alaihi wasallam amma da wannan ya kauce to shikenan ka hata da godabi ci gaba قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب ce kul ka ce musu ku bani labari wato nan malamai sun karanta abin na kira'a iri biyu akwai wanda ke karantawa da hamza wannan ta asal hamza asali akwai masu karanta hamza na kiyasin sannan na wannan kafin da mimun wasu na cewa wannan abin ce lil khidab ne wato ana ana tambayar ku ne ara kum ku bani labarin kanku ko ku bani labarin kanku wato ku bani labarin kanku da abin da kuke aikatawa na mamaki ku bani labarin kanku shin in atakum azabullahi idan wata irin azabar Allah ta zo muku wato rashin lahiya ya same ka ko wani abin nan eh, faduwa cikin mota za ta abin nan aw atarkum aw atarkum sa'at ko kuma sa'a ta zo muku bagatatan wato sa'a anan ita ce mutuwa ko kuma alkiyama ta zo muku ko kuma wani abu wanda zai same kuma ga cikin sa'a lokacin nan ya zo muku a ta tad'una shin wani Allah kuke kira idan wani abu ya same ka na bacin rai bakin ciki ko abin nan ko kuke kira shi a gaje ka Allah kake kira shi amma ana wato wa kuke kira in kuntum sadiqina in kun zan masu gaskiya ku fada min wa kuke kira sai Allah ce bal iyahu tad'un a Allah suke kira su ma sun sani wato mushrikan harko in abu ya same su sai su mance da gumaka ba su kiran lata da uzuran nan ba su sai a ta kiran Allah Allah ka cece mu Allah ka hidda mu ga hadari amma da sun hita kuma sai su komo ga halin su kaga shirkin da dama na da bambanci da shirkin da an karatsu kafin a tuba mutane su gane gaskiya domin shirkin mutanen dori ba isu da na annabi sallallahu alaihi wasallama ba su kiran wani Allah cikin tsanani sai a bai musu daɗi to amma masu shirki yanzu fa ba su kiran ba su kiran ma abin bauta sosai in musiba ta same su dan suke kiran suke kiran wani sai mutum na kiran abin da abin da yayi imani zai taimake shi ko zai cece shi yana ya fulana agisni ya fulana agisni cikin hadari kaga shi waɗancan ma sun hankali bisa ga waɗannan Allah ya ce bal iyahu tad'un wato Allah suke kira kurum fa ya kashafa ma tad'un ilayhi shi kuranye musu abin da suke kira ne saboda shi in sha aku shi in ya so wato in ya so kuran kuranye musu musiba in ya so kuma ta tame su don haka nan wato ya nuna kenan idan wata musiba ta same ka to ya kamata ka kiraya Allah shi kuranye ma ita ba wani zai kuranye ma ita ba duk wanda ka kiraya bai da iko ga cikin kuɗi ma wannan abu to ina wanda ke ganin da abin nan da 'ya'yan da ya samu da arzikin da ya samu duk saboda ya bi wani an ka bashi ko ba faɗi haka nan ba an ba mu ƴaƴa an ba mu gidaje an ba mu riguna an ba mu wane ne duk an faɗi to wa ka iya baka wannan in ba Allah ba ashe kaga duk irin kirkin na dore yana nan har yanzu akwai wanda ke ganin ma in ya rata ya hoton wani musiba ba ta samu ne ko babu irin su to ina magana ba ban bace kai da wanda ya abin nan ya zana lata da uzza suna da bambanci lata bawan Allah ne uzza bawan Allah ne shi ma nan bawan Allah ne ya bambanci ko hoton mala'ika jibril kai kan rata ya kai shirki bale hoton wani ba shi <laughs> kwaron bawan Allah ba ba a sa hoton kowa ga jiki don neman tsari ko wani abu to ci gaba eh ina ne wato eh, Allah suke kira kuran ya musu abin na abin da ya same su in sha'a in ya so watan sauna wato sai su mance ko ku mance ma tushrikuna abin suke hada Allah da shi da sun haɗa wata musiba su fita kiran Allah amma da tsar da su kuma sai su komo ga halin su eh, don haka ka san Allah lokacin da ka cikin tsanani sannan kuma ko sai cikin abin nan eh, eh, farin abin nan duka ɗaya ne kada ya zan sadda kake kiran Allah daban sadda kuma za ka bar shi daban to wannan bai da kyau to ci gaba daga arsala minti goma ولقد أرسلنا إلى أمم in tana da mai bi mata tare suke ga shi kuma sauran minti goma ko kuma akwai tambayoyi da yawa yana ganin sai mu dakata a nan akan wannan aya sai mu tashi walakar arsalna min ila umamin min qablika da abin da zai biyo bayan ta don <clears throat> abin yana da munasaba kada a yi guntun karatu ah, Allah ya sa abin da makaranta daidai kuma ya karba abin da muka kuskure kuma ya gafarta muna ya shahe shi a cikin mu mu duka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta akwai tambayoyi wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam don Allah ina neman ƙarin bayani game da mace da ta haihu a cikin watan Ramadan shin za ta ci suwa kullum ko za ta ranka azumi ne don wasu malamai sun ce cisuwa za ta yi sannan kuma wasu sun ce za ta ranka don allah mala ina neman bayani akan wannan allah ya samu a hanya madaidaiciya wannan matsala matsala ce mai saɓani ƙwarai da gaske saɓani ƙwarai da gaske tsakanin malamai jamhuriyar ulama mafi yawan malamai dukkaninsu cikinsu a immal arba'a gaba ɗaya suna ciki abu hanifa malik shafi imamu ahmad da kuma waɗanda suka biyo bayan su na muhaƙiƙuna kamar shekul islam ibn taimiyya da ɗalibi na ibn al-qayyim da yan yanzu lajinar da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal fatawa shar'iyya da irin su bin baz da ufaymin dukkanin sun tafi kan cewa ranka za ta yi mai rashin lafiya ta ta ciki wanda yake tana da ciki ko kuma mai goyo mai shayar da mama duk jamhurin ulama gaba ɗaya sun tafi cewa ranka za ta yi wasu sun tafi cewa ba ranka za ta yi ci suwa za ta yi cikinsu akwai Abdullah bin Umar akwai asar da gare shi akwai Abdullah bin Abbas da kuma wanda ta ce mazhabar Zahiriya sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani wannan ya zaba saboda matsala ce mai saɓani kwarai da gaske asalin sabaninta rashin samun nassi ingantacce mai magana akan maudu'in sai dai kowa ya kawo ta wani gehe inna allaha wada anil musafir shatar sala wa anil hamili wal mubdi sala a sawm me ake nufi da wannan hadisin wannan shi ya ja wasu akan akan sabani wajen fassara wannan wasu jamhuri ma suka ce a hukunci ta hukuncin mara lafiya ne tunda Allah bai magana mai shayarwa ba Allah bai magana mai mai mai ciki ba cikin Qur'ani sadaka in sun aje kiyasin su kiyasin mara lafiya rashin lafiya ta sa suka aje don haka za su wanka Allah ya ce fa mun kana minkum maridan wala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ala kulli halin dai matsala ce mai sabani sosai amma na gaya muku mazhabar jamhul ulama a cikin su du'a al arba'a da shehul islamin taymiya da da yawa cikin muhaqqiquna masu amfani da fiqhu fiye da wani abu sun tafi akan cewa za ta ranka sadaka ban fatawa akan wannan wajen shekara biyu uku ana tambaya ta wannan amma ina bada shawara shawara ta shine ka bi mazhabin jumhurul ulama insha Allah ta fi karfi insha Allah a shawara ne bayar insha Allah ka bi mazhabin jumhurul ulama insha Allah ta fi ta fi karfi wannan yana tambaya da Allah Allah ya ne ne menene hukuncin aswaki ga mai azumi shin yana karya azumi aswaki baya karya azumi kuma wannan shine gaukawa kusan kaulin dukkanin malamai kuma inda mafi yawan malamai aswaki mustahabi ne ko ga mai azumi me yasa yake mustahabi ga mai azumi don annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai daban-daban sun kai haddin tawaturi yayi umuni da ayi aswaki sannan shi an gane yana aswaki ya faɗe ta ayi aswaki hadisi na cikin sayar bukhari sai da annabi sansa ya ce qad aktantu alaikum fi siwa na yawaita muku kusa bai na magana game da aswaki wata annabi sansa ya yi magana yana ta da ayi aswaki har sai da shi ya ga cewa ya yawaita magana akan aswaki na ɗaya kenan na biyu annabi sallallahu sallan cikin sayar bukhari da muslim hadisi abu hurairah yana cewa laula ana shukka la ummati la amartuhum bis inda kulli sala ba don kada